ina fatar ubangiji allah ya taimake mu ya taimake addinin musulunci da masu taimakon addinin musulunci a duk inda suke kuma ya kawo muna zaman lafiya a cikin ƙasashenmu da nan kun ga kullun safe cikin kashinmu ake ko? kullun safe cikin kashinmu ake akwai mutanen ƙauyuka ma waɗanda yanzu su tura ga gatanan yawon nema suke ko? ba su tura ba yanzu likafani wannan akwai garuruwan da za mu tura buhuwan likafani ana tura buhun abinci yanzu buhun likafani za a tura ya Allah so zuwa lahadi likafanin suna tashi kila ba mamaki ma ran don ku ganin mai idon ku ga bala'in da muke ciki da musibar da muke ciki kila ran asabar in mun zo za mu zo da likafanin za ku gan shi nan ran lahadi ina ba adam a tafi da shi akwai ƙayyukan da za a tura ana ci ana kisan mutane ni ma ya buwaya wasu an jikkata su taimako gashi nan wanda za a yi musu na magani ma ya buwaya wasu an kora su daga gidajensu bosayin da suke ba wani ya shigo wannan yankin na sakkwato ma kukan da yake yi ya sai yana rungume da ɗanai ɗan shekara biyu da 'yan watanni ya ce amma ya iso sakkwato yanzu bai ga yaron ba bai san inda yaron yake ba yaro ne guda ɗauka aka yi aka jefa cikin tukunyar ruwa yadda ku gaban ido ne da haka shi ya ce don allah mala a kashe ni yanzu in huta to muna cikin fitina uwa musulmi muna cikin fitina mu ci gaba da addu'a sauran uwanmu da suke wasu jihohi da suke lafiya la muna bara addu'a nan cikin mu akwai ƙauyukan da mutane suna cikin wahala ba ma tabbatun abinci aka yi ba gawawaki suna rubewa ma babu likkafanin da za a sa su haka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya kawo muna sauƙin wannan lamari ya Allah kai muna maganin wannan bala'i ya Allah ba mu da ƙarfi ba mu da iko ya Allah kai ke da ƙarfi kai ke da iko ya Allah kai mu natsaye ciki wannan lamari ya Allah kai kaɗai gare mu kai mun ka sa gaba ya Allah kai mu natsaye ya Allah ka kawo mana zaman lafiya cikin ƙasashenmu ya Allah ka ba mu ikon da za mu aza kanmu goshinmu ga ƙasa mai maka sujuda cikin aminci ya Allah wannan bala'in ka ɗauke shi daga gare mu ya Allah ka kawo mana aminci ka kawo mana zaman lafiya ya Allah ka kawo mana ɗauki ya Allah ka kawo mana ɗauki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 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin